bangaren jamus wato shagon inda akwai bagon inda akwai shagon inda wannan shine shagon indan bagon zayyani mai jan wando a wanda ya dan tattare shi shine daga bangaren goromada shi kuma mai maru wando maru daga bangaren jamus shine mai hankici a jikinsa wato shine shagon inda wallahi dan bannan dai sai an tashi bagon zayyani dai kun san shi ba kyau shi ma dai wannan yaron a inda ya taso da tashansa shi ma dai ba kyau to za mu ga yadda wannan dambe zai kaya wallahi ga dai daban nan ta komai zai iya faruwa a damban nan shagon zayyana da shagon inda wallahi gari lamban nan ta Ha, gari lamban nan.

wallahi gashi nan agon zai yanu suka ciki suka waje ga dai nan banna wallahi ga banna an komo turmi na biyu bagon zai yanu ya shirya tsaf a wallahi shagon dogon inda ma ya shirya tsaf za mu ga yadda wannan wasa zai kare a ciki bagon zai yanu shi shine daga bangaren gurma da kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci bagon zai yano by sisi shagon inda ah, ga dai lambar nan wala bagon zai yano na mace amma shi ma na ga ka duka daya baya bagon zai yano baya ya same shi na ga yana yi wa kaina wula bagon zai yano hmm. sun yi kai na fa na ga bagon zai yana ya rufa shi don wala bagon zai yana ya ha Allah ba bagon zayyani fa ya rufa shi to shi ma fa ya kai ba bagon zayyani duka ya ɗauki ma ba bagon zayyani amma ya dau duka wallahi Allah koma turmin ƙarshe bakon zai yana bin sai ki wallahi bakon zai yana bin sai ki to an dai raba wannan dambe bakon zai yana ba haka so ba amma raba damben to masu kallon mu wannan dambe wallahi bara a kuji yadda za a yi wannan dambe zai baku dariya da mai rubdugu kenan wancan mai bakin wannan shi daga bangaren kudu da shi da shagon ashana wallahi in ya fara dukan mutum baya tsayawa rub dugu yake rurrub sai ya raba mutum da duka har ya rasa inda ma mutum <laughs> wallahi ga da mana da rub dugu ya fara ayya yo baba to wallahi ya fara rubdugun nan na ga muku mai dugu ne sai gigi ta mutum wallahi ga da rub dugu da rub dugu wallahi ya bishi <laughs> Allah da kiyaye <laughs> to ga dan mana an koma wallahi ya koma da mana mai rubdugu na ga muku dama shi inda ya fara rubdugu ba ya tsayawa wallahi ba ya tsayawa sai ya ta mutum da duka sai mutum ya rasa inda zai sa kansa ma to shagon ashana dai gashi da shi da mai rubdugu wallahi inda an fara aka yi naushi da ya ba wallahi mai rubdugu in ya fara ba ya tsayawa Ole berdugu. Ole berdugu. To, berdugu ya bara. Ole ya bara. Ole berdugu. Ole berdugu ya bara. Berdugu. Ole ya bara ba. Ole ya bara berdugu. Cibe ber. Ta, berdugu ya bara ba. Da mangara, da komai. Berdugu. Berdugu. Ole berdugu ya bara sai kai kas. Eh, eh. wala tsoron mai rudugu ake da wuya ba zai koma kai kan baka yau kaina wala kaina zai yau ana biyo shi ni na sani to shi ma ya rike to ya fara rubdugu ya samu wallahi bai rubdugu wallahi bai rubdugu ya fara rubdugu rubdugu rubdugu ya riga ya gudu <laughs> to masu kallon mu wancan dan bada ya sha ruwa ga dan bana tsakanin yahayen tarasa da abban lungu abban shagoro gate kenan gashi nan kawai yayin ta nasa da abin lungu ga dan bannan an fara kora abu waje ba wallahi yayin ta nasa ya fara nana mar hannu yi waje saboda haka ku za ku kalli dan nan dai sosai to ga nan ba yanzu an kasa bugawa Hadi da wannan. to a dai nan wannan walla komai zai iya faruwa la la la la la wallahi abin lungu ya sare shi Allah abin lungu ya naushe shi Talk. masu kallon mu gare dan banan shagon abucin kan daga maiduguri wallahi ga nan na ga sha wahala ya jage jage saboda dai zuwa ne na tsinci dan ban gashi nan wannan dai dogon ana dogo dan maiduguri to to a maiduguri ba ni musu ba kano ga nan na kawo muku dan garin ku billahi lazi ga nan zai goge a jihar kano amma yana kai hannu mai kyau amma ba baya sunkuyawa baya kaucewa duka matsalarsa kenan ga nan dai dogo dai zai yi kisa amma ba shi ma yana dab da iya kwanciya to dogo ya yi winin ya sami winin da two point to ga wanda manan da shagon corona shagon corona shi shine mai gajeren wando ja ja ja ja to Yeah, Ta shagon autan mamman shagon autan mamman da shagon corona ta shagon corona dai ya samu poin amma daga jini a fuskar sa ta ayya shikenan an bige shagon corona to ga dai cikin damban yaran nan su ma wanda aka fara tsakanin bangaren mada da kudu wannan dai dan da dai billahi shine mai bakin wando amma ina ganin ya dan bi karfin bakudan ga dai damban nan ya dan ji ciwo ba kudin ciwo yanzu ka san san an yi maka wata hausa an ce maka gaiwa yaron nan dai ba kudin nan ba walla ko an bige shi ya yi kokari saboda na ga dukansa ake yaki faɗuwa. ya fita boyin ya fita su uku amma wallahi ya ci duka yaron zabita wato saboda yaron bai da karfin duka ne shi yasa gashi nan dai yaron wallahi dukansa ake amma ya ki faduwa yaron da ya kokari masa inusa dan cana nan eh wato masa masa inusa dan cana gashi nan ana masa gida yana wajen shayar dan lince na cana masu kallon mu kamar da yadda kuke kallo ga damban tsakanin wannan yaron da ya fito kuma damban zai iya hada su a wato semi final da za a yi tsakanin bagon zayyano da wannan bagon inda din wallahi bagon inda dai ya zo ya auna sikelin sa dan damban zai iya hada su da bagon zayyano a fa a damban mota shine yaron yau ya fito da karfinsa ga nan ya zo ya kama bagon zayyano kuma yaron dama a nan gaba ban zai iya haɗa su ko da manu ko da bagon zayyanu to amma yanzu ga shi nan a ban kasuwa sun haɗu a wannan dambe amma na ga bagon zayyanu ya nutsu amma shi ma shagon inda ya nutsu ta bago da bago ne

la ilaha illallah billahi lazi yaran nan wallahi yaran nan bala'i ne ya sa bagon zayyani ya rawa amma bai faɗi ba Allah dai ya kiyaye wallahi bagon zayyani ya tafi zai rawa amma bai faɗi ba bagon zayyani nan ya dawo fa ya bubuga kafarsa ta to wallahi yaran nan fa ya nuna irin sa ya riga ya bushe wallahi ya nuna irin sa a bushe yake dan ni ban taba ganin wanda yake wa bagon zayyani wannan hawa ba irin wannan yaron amma wallahi na gani yaron fa gashi nan amma bagon zai ya nufa ya to ya da a zuciya wallahi dai Allah ya kiyaye yara dan billahi lazi in ya bari ya gama da fusata bagon zai ya ne dai Allah ya kiyaye amma fa yaron ya ba mutane mamaki wallahi Allah yaron jinjina sa yake gashi nan ji yake kamar ya dau ak-47 gashi nan dai walla amma bagon zai yanu shi ma ya nutsu billahi da zai wannan dambe kai allah da kiyaye za ta iya hada su wallahi a semi final a wannan dambe tsakanin shi da bagon zai yanu ko shi nu ko da manu ga dai nan banna Oh. amma ba gashi nan dai ayya wala bagon zayyani ya bige shi kai kai kai kai kai kai kai kai bagon zayyani ya bige shi ha ga wanda mana mai abin dariya an hada siniya da wani yaro mai wayo kuru ne wallahi siniya ta ta wallahi zai tattara siniya billahi lazi siniya hanya yake nema da wuya ya dawo wallahi ba wallahi ga nan da gare mun ha ayya sina ya ji bala iya kwanta billahi da sa da siniya Lalle ta ce baki zama ne, amma siniya ya gina shi. ce baki zama da siriya yake da ka tsaya nan da mai aljana da siniya wannan dambe da mai abin ban dariya ne shi dai wancan mai aljana wato dai gashi nan dai ne shi kuma siniya shi ne wanda dan kurin yaron nan yana nama hannu ya kwanta yanzu shi ne aka ce to ga mai aljana nan yana ganin dama dama mai aljana to ga dai damban nan mai aljana da siniya to abu ga mana gadar can yana jiran ka gadar can ma to to to na na mure mai abin dariya to mai aljana ayyayayawa banda kisa an turo siniya kaina an turo siniya kaina kaje kaje kaje siniya yana huci Allah kana zuba mana jika sai ba ba zai koma ba gani ana lallaba shi so ake ya koma wallahi wannan na mara abin da ke ka sini fa neman guduwa yake wallahi neman guduwa yake ka to ga mai aljana can bai na hararsa to kai lalle mai aljanan ne to to ga dai lambar na mai aljana To mai aljana to ga mai aljana na ya canja salon dambe to iya iya a to mai aljana a aljana ta zo to aljana ta zo ba la la la la la la to aljana ta zo ba Ah! ta wannan da abin dariya yake ta bai ka buga ba ila ila ila don uban ka ya juya ka je ka kwada ma ƙara kuɗi